Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin kwanne Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar bakwai ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Sarfilu ba mu kanin labarai. To yau Asabar Amurka da ƙasar Iran sun yi musayar fursunoni inda aka saki ɗalibin jami'ar Princeton da wani masanin kimiyya ɗan ƙasar Iran da Amurka ke rike da shi. Masu bincike a nan Amurka na ƙoƙarin gano abin da ya haddasa sojan Saudiya matukin jirgin sama da ke samun horo buɗe wuta a sansanin sojan ruwan Amurka da ke jihar Florida. Aka kuma zaci cewa fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga ragowar tsare-tsaren binciken tsige shugaban ƙasa Donald Trump ba. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin Najeriya na ci gaba da fafatakar 'yan kungiyar Boko Haram. Haka kuma mahukanta a Najeriya sun shiga wata yarjejeniya da kamfanin OCP ta kasar Morocco. Sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. A yau Asabar Amurka da ƙasar Iran sun yi musayar fursunoni inda aka saki ɗalibin jami'ar Princeton da wani masanin kimiyya ɗan ƙasar Iran da Amurka ke rike da shi, lamarin da ke nuna an samu sassauci tsakanin Tehran da Washington biyo bayan kwashe watanni ana zaman ɗarɗar. Mohammed Javad Zarif shi ne fara sanar da wannan musaya ta kafar sadarwa ta Twitter. Musaya ta haɗa ɗalibi Ziyi Wang da masanin kimiyya Mashud Suleimani. Zarif ya rubuta a kafar Twitter cewa ina farin cikin wato ina farin cikin nan ba da dadewa ba. Farfesa mas'ud Suleimanu da Mr. Ziyi Wang za su haɗu da iyalansu godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka musamman ma su gwamnatin swiss. shugaban kasa donald trump shi ma ya bayyana da kansa cewa an kubutar da wang a wata sanarwa daga fadar white house tana mai cewa zai dawo amurka an dai tsare mr wang ne kan laifin leƙen asirin ƙasa tun watan agustan shekarar 2016 a cewar trump ya ƙara da cewa muna godiya ga gwamnatin swiss kan taimakon kansu na shiga tsakani da ya kai ga sakin mr wang da iran ta yi masu bincike a nan amurka na kokarin gano abin da ya haddasa sojan saudiya matukin jirgin sama da ke samun horo buɗe wuta a sansanin sojan ruwan amurka da ke jihar florida harbin da ya faru ne da sanyin safiyar jiya juma'a a sansanin sojan ruwan amurka na pensacola ya yi sanadiyar rayukan mutum hudu ciki har da maharbin jami'an tsaro sun ce wasu mutane takwas sun samu rauni rundunar sojan ruwan amurka da jami'an tsaro sun bayyana maharbin da cewa matukin jirgin saman saudi ne ɗaya daga cikin ɗaruruwan 'yan ƙasashen waje da suke samun horo a sansanin na pensacola gidan talabijin na nbc news ya ja nasi daga jami'an tsaro da suka bayyana sunan maharbin da suna muhammad sa'id al-shamrani da yammacin jiya juma'a kuma gidan talabijin na fox news ya fitar da rahoton jami'an hukumar binciken manyan laifuka na fbi sun kama wasu 'yan ƙasar saudi shida da ke alaka da harbin fadar shugaban amurka ta white house ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga ragowar tsare-tsaren binciken tsige shugaban ƙasa donald trump ba kamar yadda kuka sani binciken da kuke gudanarwa na tsige shugaban kasa ba shi da wani tushe kana ya saba wa sharaɗa da kuma tsarin tabbatar da adalci a cewa wata wasiƙa da fat sifon ya lauyan shugaban ƙasan zuwa ga shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai gerard nadla wannan martani na zuwa ne ƙasa da sa'a ɗaya kafin wa'adin ranar juma'a da aka gindaya wa lauyoyin shugaban ƙasa da su bayyana matsayar matsayarsa kan cewa za su wakilce shi a binciken kwamitin na neman tsige shi ko a'a. Sifolin ya faɗa wa wato ya faɗa a cikin wasiƙar cewa ku dakatar da wannan bincike yanzu kuna wa kana ko kaɗa wato ku dakatar da wannan bincike yanzu kana ku daina ɓata lokacinku wurin sauraron wata magana. Lauyin ya ƙara da jaddada wani sakon twitter da shugaba trump ya fitar yana mai cewa idan kuna so ku tsige ni ku yi shi yanzu ku yi da gaggawa saboda mu samu shari'a ta adalci a majalisar dattawa kana kasarmu ta ci gaba da aiki da yammacin jiya juma'a shugaban kwamitin shari'a gerald nadler ya bayyana rashin jin daɗinsa da trump ya zaɓi ƙin ba da haɗin kai akan binciken to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an diflomasiyya da shugabannin hukumar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin masu zaman kansu sun yi wata ganawa a wannan makon domin tattaunawa akan sake gina garuruwa da ƙauyuka da yaƙi 'yan awaren kamar ya ɗaiɗaita gwamnatin kamar ta ce tana buƙatar taimakon sake gina makarantu da gine-ginen jama'a da aka lalata masu halartar tattaunawar sun ce a shirye suke su bada taimako amma dai suna so su tabbatar da an kawo ƙarshen yaƙin. Firaminista Joseph Dion Guta da ya jagoranci zaman tattaunawar a madadin gwamnati ya roƙi ƙasashen waje su taimaka wurin sake gina ƙasar kamaru bayan shafa kusan shekaru hudu ana zub da jini a yakin da aka kashe dubban mutane kana aka lalata garuruka da ƙauyuka da dama. Ngute ya ce galibin 'yan ƙasar sun gwammace da samun zaman lafiya saboda sun gaji da kisan gilla. The label of Cameroon being a peace loving and stable country has been destroyed, and Cameroonians of all walks of life. Ya ce ƙasar kamar da aka santa da son zaman lafiya kuma ƙasa mai ci gaba yanzu duk an lalata ta 'yan ƙasar daga kowane matsayi daga ko'ina a cikin ƙasar suna tunanin cewa lokaci yayi da ya kamata su koma akan abin da aka san su akai na ƙasa na ƙasa mai zaman lafiya ƙasar da wasu 'yan wata ƙasa ke neman mafaka a ciki haka kuma kasa ƙasa da ke karɓar mutane amma ba fatali da su ba. daga ƙarshe amurka ta akaba takunkumi jiya juma akan wasu mutane uku 'yan ƙasar iran masu ba da goyon baya ga shugabannin 'yan bindiga iraki akan zargin suna da hannu wurin iza zanga-zanga da ta girgiza iraƙin. ana zargin shugabannin 'yan bindiga ne da ba da wato dakarun su umarni su buɗe wuta akan fararen hula masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati saboda cin hanci da rashawa da kuma rashin aikin yi tunda aka fara zanga-zanga a cikin watan oktoba kimanin mutane 400 ne aka kashe zaman lafiyar al'umma da kuma zanga-zangar su ne tubalin gina tafarkin demokaradiyya in ji sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin a wata sanarwa da ya fitar akan takunkumin na jiya juma'a shi ma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce al'umma iraki sun ce suna da buƙatar ƙasarsu suna buƙatar sauye-sauye na gaskiya da adalci da kuma dalili wato adalan shugabanni masu kishin ƙasarsu kuma wajibi ne a duba waɗannan buƙatu ba ta hanyar rikici ba waɗanda takunkumin ya shafa sun haɗa ne da Kayas al da ɗan uwansa Laith al daga ƙungiyar 'yan bindigar Asif Ah al-Haq mai wato mai samun goyon bayan iran da kuma hussein fali aziz al'alimi wanda ake zargi da guna da kungiyar 'yan bindigar a madadin sojojin iran to a gaishe da sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To sai fagen rahotanninmu. Tun lokacin da sojojin Najeriya suka sauya salon yaƙi, 'yan ta'adda na Boko Haram na ci gaba da wato na ci gaba da ɗanɗana koɗarsu. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da rahoton. kamar yadda jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojojin najeriya kanar aminu ilyasu ya sanar tun lokacin da aka canza salon tsarin yaƙi da mayakan boko haram tare da bullo da tsarin girke sojoji masu yawa a wuraren da ake fafatawar wato super camps kawo yanzu ana ci gaba da ganin tasirin wannan salo a yunkurin da mayakan na boko haram suka yi na kutsawa tare da kai hari sansanin bataliya ta 112 na rundunar operation lafiya dole da ke garin mafa a cikin minti 40 kacal sojojin bataliyar sun gasa wa 'yan ta'addan aya a hannu bayan kashe da dama daga cikin maharan sojojin kazalika sun kuma kwato makamai masu yawan gaske a ciki har manyan bindigogin harbo jiragen sama guda 24 da ma ƙarin wasu bindigogin roka-roka da ak-47 baya ga ɗimbin harsasai daban-daban masu yawan gaske bugu da ƙari kanar aminu iliyasu ya kuma yi ƙarin haske akan wani yunkurin da wasu mata 'yan kunar bakin wake biyu suka yi na kutsawa sansanin brigade na 26 a yankin goza inda wasu zaratan sojojin da ke cikin shirin kota kwana bayan sun hakikance mata biyun na dauke da abubuwan fashewa a jikinsu take suka bindige su kafin su tayar da ababen fashewan daga bisani dai dakarun brigade na 21 sun yi duran mikiya akan wasu mayakan boko haram a ƙauyukan zuwa da kwatambe a yankin bama inda aka ceto wasu mata goma sha biyu da yara guda hudu waɗanda 'yan boko haram ɗin suka sace suke kuma garkuwa da su a cikin daji yayin da 'yan ta'addan suka tsere zuwa yankin kerewa akan iyakan najeriya da kamaru wannan hoɓɓasa da sojin suke yi a halin yanzu kamar yadda wani masanin tsaro air commander ahmed tijjani baba gamawa ke shaida min alama ce cewar nasara na dab da samuwa wannan ya nuna maka cewa a sojojinmu yanzu suna samun nasarori kwarai da gaske game da wannan yaƙi da ake da 'yan boko haram kuma in ka duba shi wannan super kam da ake magana ai yanzu 'yan boko haram an takura su Za ka ga yadda ake kakkashe su da sauransu an hana su sakat wannan ya nuna maka cewa insha Allahu an yi kusan kawo ƙarshen wannan bala'i na 'yan boko haram da suka matsawa bayan Allah a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria gaida Hassan mai na kaina. Kamar yadda kuka ji a wani yunkuri na ganin Najeriya ta samu wadatar sanadarin inganta noma domin ƙasar ta ciyar da kanta. Mahukuntan ƙasar sun shiga wata yarjejeniya da kamfanin OCP ta ƙasar Morocco. Wannan yarjejeniya dai na kunshe ne da hanyoyin bunƙasa takin zamani ta hanyar horar da ma'aikatan kamfanonin da ke sarrafa takin zamani a Najeriya. wakiliyar sashen hausa madina dauda ta aiko mana da rahoton akan haka Wannan yarjejeniya da Najeriya ta shiga da kamfanin OCP ta kasar Morocco tuni ta fara aiki wajen yin bincike na irin kasar noma da manoman Najeriya ke amfani da ita domin gano irin takin zamani da zai sa a samu amfanin gona mai yawa. A yanzu haka kamfanin OCP tana horar da ma'aikatan kamfanonin sarrafa takin zamani a kasar, in ji babban jami'in OCP na Najeriya Caleb Uso. Like you know, we have an MOU with the federal government of Nigeria. This MOU was struck between the the, the Kingdom of Morocco and the country of Nigeria um, signed in 2016. It's a big MOU and uh, different um, partners have different roles to play. Caleb ya ce yarjejeniyar babba ce kuma tun shekara 2016 da muka sa hannu a wannan yarjejeniya muka fara aiki tare da manoman Najeriya. Yanzu haka muna horar da dabarun sarrafa takin zamani ta yadda manoma za su sami takin da yawa har sai sun zaɓa kuma a kuɗi mai rahusa. Jami'an kamfanonin taki na Najeriya da aka horas sun bayyana ra'ayinsu kamar haka. sunana muhammad abubakar mai malari kamfanin mu excel standards limited muna su taki da sauran-sauran harkokin noma da abin da ya shafe shi to amfanin wurin horarwar da ke ana koyarwa ne akan yanayin wato project management gudanar da project in ka fara tun daga farko har karshe. ina kamfanin takin ku yake kamfanin mu na kano calawa kano muke abubuwan mu amma muna tura taki ko ina muna da capacity na yin buhu wajen 600 so buhu 600 kin ga ya kama kilo dubu uku zan ce za mu iya cika mota ɗaya ko da yaushe in muna production so in muka fara in yanzu a ce mun fara daga safe har dare za mu iya cycle biyu mai mota biyu rana daya kuma mota biyu na daukan dari 600 na daukan 1200 kenan ga baki daya kowane mota 600 sai emmanuel fumen na kamfanin take mai suna tak agro fertilizers da ke funtuwa da kuma wasu birane da dama a najeriya yarjejeniyar da muka shiga da su muka yi aka zo ana pfi program da ake currently na presidential fertilizer initiative wanda gwamnati sukan siya raw material sai su kawo mana mu kamfanoni sai mu sarrafa kowane wayewan gari muna buga taki kaman guda nawa ake a rana kamar ni a inda nake a fantuwa mukan yi mota goma sha biyu zuwa sha uku a kowane rana Mota mota shine trela kenan Mota mota shine trela kuma a trela akan samu buhu shida. kin ga muka aikin safe da na dare two shift kenan kin ga sai ba mu kusan mota goma sha biyu mota goma sha uku amma kamfanin mu na kaduna wanda manyan kamfanoni ne sukan yi motoci kusan talatin kuma kowanne na daukan buhu 600 kwarai da gaske shi ma augustin akapo na kamfanin taki mai suna golden fertilizers a lagos ya ce suna yin taki har ton dubu saba'in a shekara i am akapo augustin i work with golden fertilizer lagos i'm here on a course project management In the lagos factory we have a capacity that uh, can deliver 500,000 metric tons per annum In the Kaduna, we have a capacity that produces about 70,000 metric tons per annum. A yanzu ana da kamfanonin sarrafa taki sama da talatin a Najeriya waɗanda sannu a hankali za su ɗauki ma'aikata dubu saba'in da biyar a shekara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Madina Dauda. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin wasu masu sauraronmu da dama. da suka hada da isuhun dila faki kaduna da ahmad madaki daga bauchi da bala muhammad damban da rilwanu gayari da musa umar da shitu usman da dai sauransu masu son jin tarihin shahararren mai kamar gakkun barayin nan da ke jihar bauchi wato alhaji ali kwara azarai to idan masu tambayar na saurare ga wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad da amsar da ya samo kai tsaye daga shi Alhaji Ali Kwara Azarai din kansa. na samu shahararren mai yaƙi da barayi bari waka bakin mai ita tafi daɗi zan so ya gabatar muku da kansa to alhamdulillah sunana ali muhammad wanda ake mulakani da alƙura to an san ka a najeriya da ma wasu ɓangare na ƙasashen eh, afirka ta yamma a dangane da wannan shahara da ka yi wajen yaƙi da barayi da ma ba da taimako ga waɗanda yake masu masu rauni me yasa kake sha'awar yin wannan aiki mai hatsarin gaske alhamdulillah ba wani abin sha'awa a ciki kai dai kaddara ta ubangiji ni ban taɓa shawarar zan barawo ba kuma a yanzu ma sai a kama barawo ɗari wani lokaci ba zan je nan shi in da na da sha'awar kama barawo da tuntun na kafa ƙungiyata tun daga barayin da na kama ma suka yi furzin ma suna kungiya tsohon wanzami ko tsohon caji an bel ko wani tsohon mai sai da magani ma yana kungiyarsa ya zai karɓi kuɗin hukuma kuma ya kawo mutane tara da aka babu wani sha'awa a ciki kai dai allah ne ubangiji kan da shin wannan al'amari naka ka faro shi tun kaman wani lokaci ne alhamdulillah 1999 na fara shi kuma musabbabinsa mutum biyu ne akwai area commander na ya zo ya matsar mun saboda kisan kai ya yi yawa kuma ana kona konan ruwa fulani sun hada kansu a lokacin sun kafa ƙungiyarsu su mai karfi da aka idan dan faɗa ta hada su a gona da makiyaya a da manoma za su aika gari su aika musu takarda za su zo musu kawo musu yaƙi su kona garin su wuce to kuma irin wannan dama aka yi shi sata tana yawa wajen yara sata ta yawa to a lokacin area kwamandan mu kuma ana tara hanyoyi ya roƙe ni in taimaka masa in sa baki a cikin na ce ni ba aiki na ba ni kuma ba dan sanda ba ne ba soja ba da aka ya dai dame ni to gun da aka fi kashe mutane daman biyu ne hanyar mu zuwa fatasku da kuma jejin itas kaɗau na ce ma zan taimaka masa daga azare zuwa fataskun zan sare jeji zan gyara gefen hanya zan bar maka fili idan yaranka sun zo su suna hango su daga nan su harbe harbe sun ma bindiga ne da su su ma bindiga ne da su to daga nan nayi wannan daga baya na gayya saboda an da manyan bishiyoyi ne jejin gwamna ne na gayyaci mutane sai aka zo da yawa mutane wajen dubu goma aka ɗebe itacen wajen aka ƙona ciyawar wajen ne zama fili tal to da ƙarshe akwai wani ɗan uwan ɗan jarida da ke da interest abun ya je wajen kuma sai je da microphone da lasfika to aka ce a taro aka bi da mota ake biya ana godiya ke musu godiya da ƙarshe da za a tashi akwai wani ɗan ruwa da ke taruwa a wani rami saboda wanke jiki na ce a tara su a wajen motocin suka ta ɗebo su a taruwa wajen to kafin a zo wannan mutane suna ban labari wa'yansu fulani da mutanen ƙauye suna cewa sun san wa'yannan ɓarai kuma wa'yansu ce sun san ana masu kai musu abinci amma idan suka faɗa zance yana faɗa yana fita an suka rufe da polis to ni ko tunda area commander ne roƙe ni sai na dan karɓi microphone bayan na yi godiya na ce to ai na ji wata magana na ce nan gaba duk wanda ya ga barawo ya sauka da bindiga ya zo ya gaya min ba zai gaya dan sanda ba ni zan gaya dan sanda in ya so dan sanda ya gaya wa barawon ne na kama shi to daga wannan shine silar labari ya dinga zuwa mu in aka zo in ba mai yan sanda ko ba mota zan ba da motoci a tura yan sandan su je su area kafa a nan yankin jihar ka ne jihar bauchi ka fara wannan aiki na fada da barayi a lokal gamman na fara kusa da azare kuma a lokacin barayin sun babbaza yara gari-gari saboda makiyaya ne wani da kebbi suke wasu daga sokoto su katsina wani zamfara sun dauka sai sun hada santar afirka kuma sai suna samun yan uwansu gari gari gari wanda suke zama su kafa gari wayan su wuce wayansu kuma suna kiwon udan nan da jajayen shanu da udar da jajayen shanu suna tafiya da su har fada har caji to anan suke samun bindigogi anan suke abu nan za su koma wajen su sokoto zamfara sai su bar bindigogin su anan da a borno da yobe suke suka kama adamawa suka kama ta gombe taraba suka kama bauchi ma da in ka kula duk fashin anan area ya kare to amma yawanci ma'aifarsu sokoto zamfara kebbi katsina mafi yawansu eh, don haka nan ma suna da 'yan uwansu to a nan hakan suke samun irin dangi dangin su nan su zaga inda karamin barawa mai sa dutse in wani ya mutu a can sai su dauka na zaki barawa da ita kai ce tuban da ya yi shi a baya kun ji shi yanzu ko tuban ya ba? yi wanda yake da ba ɗaya ba ba biyu ba idan an kamo su kakan zo ka kira 'yan jarida musamman ma kamar shekara goma haka baya ni na tabbata na sha zuwa wajen da kake gabatar da barayin da ake kama shin wayannan barayi idan ka kama su ya ake yi da su ne in baka manta ba ina kwamfilin kullum an sake su duk wanda ka ba hukuma in ka ga ya zauna bai samu wanda zai je sayar kayan sai kawo ba ne sai dai mara kwabo ne ake hukunci a ƙasar amma dai da wanda zai je tsaya masa kuma da shanu a gidansa ko da gidajen da ya saya za a sayar za a karɓo shi to amma baka gaya ma su ainihin yawancin wanda yake ke son nan ma sukan sake dawa kenan wannan ya zamanto ita gwamnati ko kuma hukumomin tsaro suna da sha'awa ne akan waɗannan mutane sa suke barin su ba sha'awa ba ne akwai sakaci ne inda gwamna yake ba su a fashe a ƙasar sai ɗaɗɗaya wanda ya siyasa da yara su kuwa irin waɗannan manyan 'yan fashin mu masu kashe mutane a jeji ba a cika yin siyasa da su ba masu shiga gidaje shine wanda 'yan siyasa suke da interest a kansu amma barayin fulani suke jeji sai ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya jifa za ka samu wanda ɗan siyasa ke ciki da haka hukuma laifin ta sakaci duk yadda ka sa ko ɗanka ne ya kamata ka duba shi eh, duk yadda ka ba mutum amana yanzu a najeriya ya kamata a ce shi ma da mai kula da shi to alhaji ali ga kanan dai na ganka babu wani makami a jikinka kuma kana tunkaran wa'annan uh, mutanen da ake tsoronsu don an faɗi ma sunansu wasu ma hanya ma ba da su bi ba kenan kai ka samu wani horo ne akan wannan aiki da kake yi ganin naka ne guda ɗaya ne ka san gani biyu ne ido yana gani kwakwalwa tana gani hmm? da haka kai idan naka wajen bindigar nuna baka duk wadda makamun na bane wanne kenan allah mana haka ne to ah, wannan hidima da yake karin runguma ina jin wasu eh, gwamnatoci ma banda na bauchi suna eh, bukatan da ka je kai musu eh, ko ka musu tallafi dauki haka ah, kenan amincewa kenan da kokarinka fiye da ma yadda su jami'an tsaro da yake aka dauka ake biyan su albashi duk wanda suka ga na yin aiki na sun nuna musu shi a gabansu suna da interest akan aiki na kuma kusan kai ma ka da wani ma da duk gunda na je na yi aikin sati ɗayan allah da wani lokaci za a shekara uku ba ya fashe ba to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin wannan tambayar yanzu a madadin wakilinmu a bauchi abdulwahab muhammad da wanda ya amsa mana tambayoyin game da kansa alhaji ali kwara azarai da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da mu na wannan lokacin ni ibrahim kaɗa garba ke cewa a huta lafiya madalla a gaida ibrahim ka almasi garba kafin mu kammala shirin gasar fili ya dawo da labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice yau Asabar Amurka da Iran sun yi musayar fursunoni inda aka saki ɗalibin jami'an Princeton da wani masanin kimiyya ɗan ƙasar Iran da Amurka ke rike da shi lamarin da ke nuna an samu sassauci tsakanin Tehran da Washington biyo bayan kwashe watanni ana zaman ɗarɗar. Muhammad Jaraf Zarif shi ne ya fara sanar da wannan musaya ta kafar sadarwa ta Twitter musaya da ta haɗa ɗalibi Ziyu Wang da masanin kimiyya Masoud Suleimani. zarif ya rubuta kafa twitter cewa ina farin cikin nan ba da daɗewa farfesa masaud suleiman da mr ziyu wang za su haɗu da iyalansu godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka musamman ma gwamnatin swiss masu bincike a amurka na kokarin gano abin da ya haddasa sojan saudiya matukin jirgin sama da ke samun horo buɗe wuta a sansanin sojan ruwan amurka da ke jihar florida harbin da ya faru ne da sanyin safiyar jiya juma'a a sansanin sojan ruwan amurka na pensacola ya yi sanadin rayukan mutum hudu ciki har da maharbin jami'an tsaro sun ce wasu mutane takwas kuma sun samu rauni. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon nigeria niger Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilo Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da hailu haili da ya hada shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan namu na yau voitech wato zanga-zanga ni hadiza kyari ke cewa sai mun sake haɗuwa insha Allah a shirinmu na dare.